ɗaukar fansa kashi na sha biyu wallafar fadila lamido wanda ni anti mimi nake karanto mai saurare a cikin wannan tasha ta jaruma hausa nobel ɗakin ashraf suka nufa da ashmar sannan suka saka shi ya yi alwala bayan ya fito suka bashi Kur'ani amsa ya bude ya fara karantawa duk da haka bai daina zubar da hawaye ba zuwa can ya ji zuciyar shi ta fara mai sanyi duk wanda ya zo ma Ashmar gaisuwa sai dai ya shiga ɗakin ya same shi kuma ya dinga wa mutum labarin Maryam kenan yadda Ashmar ke yaban Maryam ya sa mutane da yawa na mata addu'a da cewa domin duk matar da ta samu mijinta yana iya yabe kamar yadda Ashmar ke yaban Maryam tabbas ana sa mata ran dacewa haka a ɗakin Ummi duk wanda ya zo gaisuwa sai Ummi ta bashi shi labarin yadda suke jin daɗin zama da Maryam sai da yamma aka samu damar buɗe musu fad ɗin Maryam nan kuka ya dawo wa Zakiya Sabo domin yanzu gani take kamar bata kamar ba ta da kowa duk wani hoton Maryam a ɗakin cire shi aka yi aka adana duk da haka Zakiya gani take kamar antanta za ta fito har yanzu Ummita tana makal da Zakiya da taga sun koma ɗakin Maryam kuwa daga ta ji motsi take waigawa abinci Zakiya ta ba wa Ummita a baki bayan ta ƙoshi ta mata wanka sannan ta sa zani ta goya ta wani mugun san yarinyar Zakiya take yi na misali karfe tara na dare aisha ta shigo pad ɗin maryam bayan ta gaida mutanen cikin ɗakin ta ce na zo karɓan ummita duk falon ɗagowa suka yi suna kallon ta sannan mama ta fara kwalawa zakiya kira amsawa ta yi Maryam ta tashe sannan ta fito da ummita a hannunta Yayi larai ta ce kawo ummita gashi an zo ɗaukan ta a firkici zakiya ta ce aini tare da ita zan kwana babu inda za a kai ta masowa aisha ta yi tare da miƙa wa ummita hannu tana faɗin bayan ita ya ce idan zan koma katsina ma da ita zan tafi sururu zakiya ta kalle ta tare da tsiyayowar hawaye a idanta tana hawayen ummita na kallon idanta ita kuwa aisha hannu ta miƙa za ta ɗauki ummita amma sai ta juya ta riƙe zakiya katam tare da tsandar kuka sosai aisha ke jawo ta amma ta ƙi sakin zakiya ganin haka zakiya ta sake kecewa da kuka dole ta sa aisha ta juya ran ta ɓace don har ga allah bata ƙaunar zakiya da misalin karfe goma na dare ashmar ya matsa yana son ganin ummita don haka suka fito da shi da kamal ɗaki ummi cike da yake da mata wasu ma har sun yi shirin kwanciya don haka suka tsaya daga bakin falo kamal ya leƙa yawa ummi magana tana fitowa ta sauke fuskanta akan ashmar gani ta duk ya zuge lokaci guda shi ma yana ganin ummi hawa ya fara zubo mai da haka ya kasa furta komai cikin faɗa ummi ta ce ashmar ba za ka daina zubar mata da hawaye ba ko wannan fa ba shine soyayya ba hannu yasa yana share hawaye yana faɗa ummi ba da gangan nake yi ba to ka dinga daurewa kana mata addu'o'i yanzu me fito da kai Ummi ta zan ɗauka Da kwana guri na shiru ummi ta yi zuwa can ta ce ashimar ka kwantar da hankalinka ummi ta fa tun safe ta daina kuka tunda ta ga kanwar uwarta ta makale mata ɗazun ma aisha ta je karɓo ta ta ki yadda da ita Ajiyan zuciya ashimar ya yi sannan ya sake share fuskansa tare da faɗin ai shi kenan ummi sai da safe a ranar ashimar bai iya runtsawa ba haka ma zakiya kwana ta yi kuka ganin inda ummi ta tura hannu ta cikin rigarta ya sa ta yi tunanin kila haka take wa anti don haka bata hana ta ba a ranar da aka yi bakwai da daddare zakiya ta zauna ta yi tagumi tunanin ta gobe za su tafi kuma tana tunanin tafiya ta bar umita ta so a ce su haɗu da ashmar amma tun da ta zo garin bata sa shi a idan ta ba tunawa ta yi da wayarta don haka ta ɗauko ta kunna sannan ta kira nan ba ashmar sai dai har ta katse ba a ɗauka ba sai da ta kira sau biyar amma shiru kasa hakuri ta yi da haka ta miƙe ta saka hijabi sannan ta ɗauki ummita ta fito haraban gida ta zauna ta daɗe zaune a gurin har kusan ƙarfe takwas da rabi na dare tunanin tashi take ta ji tafiya a bayanta tana waigawa suka haɗa ido da ramadan cikin sakin fuska ya kalli agogo tare da faɗin zakiya me kike yi a nan waje da daddare haka cikin yanayin damuwa ta ce wallahi ramadan yaya ashmar nake son gani tun da muka zo ban gan shi ba Ga shi gobe za mu tafi kuma na kira wayar shi har sau biyar bai ɗaga ba ai baya ɗaukan waya yau ma aka kunna wayoyin amma ya ƙi amfani da shi ta so mu je na kai ki inda yake fala ummi suka nufa sun samu ummi da aisha zaune a falon da haka ta gaida su sannan ta bi hanyar da ramadan ya bi bayan ta suka bi da kallo a ran ummi take faɗin yaron nan sai na tasar mai tsaye akan yarinyar nan abokin a bakin kofar ramadan ya tsaya sannan ya ce ki yi sallama ki shiga yana ciki ɗayan ɗakin da ke kallon wanda ya nuna mata ta ga yana ƙoƙarin shiga sallama ta kamar yadda ya ce ta tura kofar da ashraf suka haɗa ido gefen shi ashmar ne ya rungume hannu tare da zuba wa guri ɗaya ido ɗauki ido ta yi daga kallon ashraf domin ta ga sai galla mata harara yake shi ko ashimar ya zurfi a tunani bai san da shigowanta ba karasawa ta yi tsakiyar ɗakin sannan ta ce yaya ashmar zaburayi ya juyo ya kalle ta sannan sannan ya yi yaƙe tare da faɗin a'a sista zakiya ke ce shigo so ki zauna kujeran da ke kallon tashi ta zauna sannan ta ɗaura ummita kan cinyanta ta shiga gaida shi bayan ya amsa ta sake cewa ya maka ji da haƙuri kau da ido ya yi can gefen sannan ya ce alhamdulillah haƙuri namu ne gaba ɗaya sun kwe da kanta ta yi ta share hawayenta tare da wasa da hannun ummita ɗakin ya yi shiru baka cin komai sai ƙaran fanka zuwa can ashmar ya ajiyar zuciya sannan ya ɗago ya kalli ummita ya ce na ba za ki zo gurina ba ne? Cikin sauri ta koma kirjin Zakiya ta kwanta, hannu Zakiya ta sa ta dago ta sannan ta ce ta jiki gurin dadinki. ki ji yana kiran ki bane a hankali ta zame daga cikin Zakiya ta nufi gurin Ashmar, ɗaukan ta ya ɗaura ta a jikin shi, sannan ya rungume ta tare da sumbatan goshinta hawaye ashmar yake sharewa haka ma zakiya tun tana yi a ɓoye har ya kwace mata ta fashe da kuka ashirar kulewa ji yake kamar ya mata duka cikin sauri ashmar ya share hawayen murya shi na rawa ya ce zakiya ki yi hakuri ki daina kuka kasa dainawa ta yi zuwa can ya sake cewa zakiya kin gani idan kina kuka ummita tana firgita da dago ido ki ga yadda ta yi cikin sauri ta fara share hawayenta tare da kallon fuskan ummita gani ta ta taɓe fuska alama tana shirin fashewa da kuka ta haka ta yake haƙuri tare da faɗin Gobe za mu tafi, ina son mu tafi da Ummita amma na ji wata ta ce wai Katsina za a kai ta. Katsina shiru ya yi zuwa can ya ce, ban san zancen ba amma zan yi magana da Ummi. To amma yaya dan Allah ina son ta. Kar ka bari a raba ni da ita, a Ummita yarki ce zakiya, babu mai raba ki da ita. Ki kwantar da hankalinki kin ji ko? To yaya na gode, mikewa ta cikin sauri ummita ta sauko daga cikin ashimar tana mika wa zakiya hannu ɗaukanta ta yi ta juya za ta fita ashimar ya kira sunanta dawowa ta yi ta tsaya tana kallon shi kan shi a ƙasa ba tare da ya kalli ta ba ya ce duk abin da kike so ki min waya ki gaya min cikin kuka ta ce ni bana son komai yaya ni dai kawai a bani ummita bata jira abin da zai ce ba ta yi waje cikin sauri washe gari bayan ashmur ya dawo masallaci ya samu ummi da maganar amma ummi nunawa ta yi san ba zai zabu ba roƙonta ashmur ya yi ta yi amma ta dage suna cikin haka aisha ta shigo tana jin abin da suke magana akai kai ta ce gaskiya yaya ba za a bata ba ni zan tafi da ita yaya za a yi mu ɗauki yarinya mu ba mara tarbiyya kan talalliya ai ashraf ya ce har yawo take hannu ya ɗaga mata tare da faɗin waye ya sako bakinki da ke nake magana juyawa gefe ta yi tana kunkunai ashimar ya ci gaba da cewa ummi nifa ba wai nufi na a basu ita duka ba a'a ina nufin su tafi da ita har ta sake jikinta nan da sati biyu zuwa uku sai ashira bai je ya taho da ita wannan maganar ya sa, ummi ta amince tare da cewa aishatu ki sai ki yi haƙuri idan aka ɗauko ta daga can sai a wuto da ita ki Ashimar da kanshi ya shiga ɗinsu bayan ya gaida su mama suka wa juna gaisuwa sai yau suka sa shi a ido da su sannan ya kalli zaki ya ce sista mun gama magana da ummi ki ɗebi kayanta zuwa nan da sati uku ashirar sai zai ya ɗauke ta far'a ta fara san fara amma tana jin ya ce sati uku ta ɗaura fuska salma ya musu ya fita zakiya ko da ta je haɗa kayan ummi ta tas ta kwashe tare da faɗi a zuciyanta wannan ashirab ɗin bakin munafiki ne yanzu haka shi ne ya zuga shi daman jiya ina kallo yana hararata ba dai shi akan ce zai zo karɓanta ba Allah ya kawo shi lafiya to masu sauraron mu a nan za mu dakata sai mu ce ku biyu mu a cikin shirin na gaba domin mu ji yadda za ta kaya mun gode